Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Sanfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis biyar ga watan Mayu na shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa a wani mataki na tunkara matsalar tsaro a kasashen yammacin Afirka, bishop-bishop daga kasashen yankin yanzu haka sun gudanar da wani taro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Sannan kuma za ku ji inda ƙungiyoyin mata suka buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da taimaka wajen ganin an ba da ƙarfi a ɓangaren tallafawa mata a Najeriya. Sai kuma shirin na ƙasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Muni Barma ya shirya kuma zai gabatar. daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridun ƙasar ghana amma yanzu a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya 'yan ta'adda sun kashe akalla mutane bakwai a wani hari da suka kai a arewa maso gabashin jihar Barna a Najeriya. Kamar yadda wasu shaidu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Laraba. 'Yan tawayen sun kai hari ƙauyen Kautukari da ke yankin Chibok a Borno a yammacin ranar Talata, kamar yadda mazauna garin suka bayyana. Harin da ya faru ne a daidai lokacin da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ke ziyara a jihar domin ganawa da waɗanda suka tsira daga rikicin ta'addanci. Yankin na Chibok dai yana da tazarar kilomita 115 daga Maiduguri babban birnin jihar inda guterres ya gana da tsafin mayakan da ake mayar da su cikin al'umma da kuma dabban mutane da rikicin ya raba su da mahallansu sun zo da yawa kuma da ƙarfi suka mamaye al'umma in ji hassan chibok shugaban al'umma an tura dakaru daga wani sansanin soja da ke kusa domin daƙil harin amma aikin gama ya gama in ji hassan inda ya ƙara da cewa mutane goma ne suka mutu wani mazaunin garin ya galan ya ce akalla mutane bakwai ne a kashe a sabon rikicin kafin sojojin najeriya su shiga tsakani rundunar 'yan sandan najeriya ba ta amsa bukatar tabbatar da kai harin ba idan muka koma najeriya kuwa mutum biyu ne suka mutu sakamakon fashewar bam a wani kamfanin mai da ke garin izombe na jihar imo kamar yadda za a ji karin bayani daga wakilinmu alfonsos okurigwe Wasu mutane biyu sun mutu a wata fashewar bam da ta auku a kamfanin man Adax da ke garin Izombe na karamar hukumar Oguta ta jihar Imo a safiyar jiya Laraba. Kimanin kwanaki goma bayan wata fashewa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗari a wata matatar mai da ke karamar hukumar Ohaji Ebema ta jihar Imo. ko da yake 'yan garin izombe da dama sun kice ko uffan akan wannan lamarin Mr. Gabriel Nwafo shi ma ɗan asalin garin Izombe da kuma mazaunin garin ya shaida min cewa ya ce akwai matasa maza da suka je da nufinta da kamfanin amma yayin da suke ƙoƙarin ƙusa wurin sai bam ɗin ya fashe ya kashe su tana yiwuwa sun karbi kuɗi ne daga wasu su cinnawa kamfanin wuta kasan wasu na iya aikata kome saboda kuɗi duk da cewa rundunar 'yan sandan jihar imo ta riga ta tabbatar da wannan al'amarin na nemi ƙarin bayani daga kakakin nata csp mike abatam amma duk yunkurin samunsa ta wayar ta ruhu. ya faskara Kamfanin Adax Petroleum yana ɗaya daga cikin kamfanonin mai biyu da ke garin Izombe mai arzikin man fetur. Kuma wannan garin na ɗaya daga cikin garuruwa masu fuskantar barazana sosai daga ayyukan 'yan bindiga a jihar Imo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A wani mataki na tunkara matsalar tsaro a ƙasashen yammacin Afirka, bishop bishop daga ƙasashen yankin sun gudanar da wani taro a abuja babban birnin tarayyar najeriya ga rahoton hassan mai na kaina rightly takes the position that it is not merely the business of governments to Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Mi Bajo, ke buɗe wani babban taro na Bishop Bishop na ƙasashen yammacin Afirka da ake gudanarwa a nan Abuja. Peace cannot reign in our region if it does not first reign in our communities by offering concrete prescriptions on building brotherhood and sustainable peace anywhere. mataimakin shugaban kasar wanda ya jawabi mai jan hankali ya ce babu yadda za a yi a samu zaman lafiya mai ɗorewa a shiyoyinmu ba tare da samun irinsa ba a tsakanin al'ummu yana mai ishara da ginshikin taron mai take hanyar gina 'yan uwantaka don ɗorewar zaman lafiya a yammacin afirka irin kuma nasiyar kenan da paparoma francis ke yi akai-akai farfesa emi oshimbajo ya nemi shugabannin addinai da su gina kadarkun da ka iya zama mahaɗa tsakanin dukkanin wani abin da ka iya yin barazana ga kasashen yankin kana a samar da hanyoyin ƙarfafa zumunci da yanwantakar imani tsakanin al'ummu kimanin bishop bishop kusan 150 ne daga yammacin afirka ke halartar wannan taro kuma shine karo na farko da shugabannin siyasa ke halartar shi wannan taron da ke da zumar samo maslahar matsalolin ta'addanci aika aikar 'yan bindiga daɗi da sauran ƙalubalen tsaro su ma masana tsaron irin su dr kabir adamu na sa ido a wannan taro wato shi wannan taro na limamai na coci wanda ke afirka ta yamma ya zo ne wani lokaci wanda bangaren afirka ta yamma haddi sashen sahel wanda ya hada da afirka ta yamma da kuma bangaren kasashen afirka masu arewa kenan kasashen da ke ciki kusan a duniya ba kasashen da ta'addanci ya addaba kama kasashen da aka muka diba muhimmancin wayannan limamai da na musulunci da na krista a wurin daidaita ɗabi'a da kuma daidaita halaye na haddi matasa da sauran mazauna wannan yankin sai a ga cewa cewa lallai akwai gibi akwai kuma matsala a yadda suke gudanar da harkokinsu kusan muhimmancin wannan taron kenan tunin da shi mataimakin shugaban kasa ya yi musu na cewa ba su ainihi jagora ne ga al'umma aikinsu kuma shine su tabbatar da cewa yanayi na zamantakewa wadda ake yi a al'umma na daidaita halaye da ɗabi'u na jama'a wanda ke zaune a wani yanki abu ne mai muhimmanci shi wannan muhimmanci na farko na daidaita tsakanin al'umma da ubangijinsu da kuma halayensu an bashi a baya an koma mu kusan mayan duniya shi yasa tunin da shi mataimakin shugaban kasa ya musu tuni mai mai muhimmanci hassan mai na kai na muryar amurka a abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana wasu matakan ladabtarwa kan rasha a jiya laraba inda ta sanar da shirin katse sayan ɗanyen mai na rasha a cikin watanni shida da kuma kawo ƙarshen shigo da kayayyakin makamashi da aka tace a ƙarshen shekarar 2022. Dole ne mambobin EU su amince da kunshin baki ɗaya kafin ya fara aiki. Layan ta faɗa majalisar tarayyar turai cewa bari na fayyace ba zai zama abu mai sauƙi ba saboda wasu ƙasashe mambobin sun dogara sosai kan mai na rasha amma dole ne mu hakan. ta ce tsarin da aka tsara zai baiwa mambobin kungiyar eu damar samo hanyoyin da za su bi wajen shigo da kayayyaki maimakon na rasha da kuma mummunan illa kasuwannin makamashi na duniya za ta taimaka wajen ƙara matsalan bakan rasha tare da rage barnar tattalin arziki na kungiyar shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya matsa kaimi ga ɗaukar ƙarin matakai na turai don katsa shigar da makamashin rasha yana mai cewa a farkon wannan makon sabon matakin na eu ya hada da bayyanannun matakai na toshe kudaden shigar rasha daga albarkatun makamashi akalla sojojin burundi talatin ne aka kashe tare da jikkata wasu ashirin a harin da mayakan alshabab suka kai a ranar talata a sansanin kungiyar tarayyar afirka da ke kudancin samaliya a cewa wani jami'in burundi jami'in wanda ya buƙaci a sa kai sunan saboda ba shi da damar yin magana da manema labarai ya shaida murya amurka cewa sojoji goma ne suka mutu nan take sauran sojojin kuma sun mutu daga bisani ya tabbatar da cewa har yanzu ba a ga sauran sojoji ba ƙungiyar al ta ce ta kashe sojoji 173 a harin da ta kai sansanin au da ke ƙauyen elbarab mai tazarar kilomita 150 daga arewacin magadishu ba a tabbatar da adadin waɗanda suka mutum ba wata majiya ta daban ta shaida murya amurka cewa sojoji 161 ne a sansanin a lokacin da aka kai harin jami'in na burundi ya tabbatar da wannan adadin jami'in na burundi ya shirya murya amurka cewa sojojin na da bayanan sirri na kungiyar al-shabab na turawa a wani ƙauye da ke kusa da wajen sa'o'i 48 kafin harin ya ce sojojin sun shirya don kare kansu sun tona ramuka 'yan jarida a kasashen sudan da sudan ta kudu sun ce barazana tursasawa da kame ba bisa ka'ida ba wani bangare ne na rayuwa yau da kullum tare da takaita ikon sanar da jama'a. Sudan ta kudu tana matsayi na 128 yayin da Sudan ke matsayi na 151 a cikin kasashe 180 da kungiyar Reporters Without Borders ta fita a ranar Talata da ta gabata. A daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin ranar 'yanci da girmamawa ga 'yan jarida da take a duk shekara. mafi girman adadin lambar da ƙasa ta samu mafi munin yanayi ga kafofin yada labarai. Irene Aya ta ƙungiyar ci gaban kafofin labarai a Sudan ta kudu ta ce, ta tauye haƙƙin yada labarai a gwamnatin ƙasar ta ya yaɗu. Tsakanin watan Janairu zuwa Maris kaɗai jami'an tsaro sun kwashe labari da dama daga Juba Manita kamar yadda Ana Numero babbar erita a jaridar Turanci ta ƙasar Sudan ta kudu ta faɗa wa shirin South Sudan in Focus na murya Amurka. sun cire labarai kuma sun bar shafin yanar gizo mu babu komai sun ce me yasa ba ma sauraron su don haka a ranar goma sha bakwai ga watan maris suka dakatar da jaridar madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokacin da babban sakatare eh, janar din eh, majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kammala ziyarar aiki na wasu kwanaki a wasu ƙasashen afirka ciki har da nigeria ƙungiyoyin mata sun gana da shi tare da kai koke kan dan taimaka wajen tabbatar da rage matsalolin da mata ke fuskanta a ƙasar ga wakiliyarmu halima abdulra'uf ɗauke da rahoton Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar da ya shigo Najeriya ne a ranar Talata daga jamhuriyar Nijar, inda ya fara kai ziyara a jihar Borno ya gana da gwamna Baba Babagana Umar Zulum kan muhimman abubuwan kawo ci gaba a jihar Ghana da 'yan gudun hijira wasu iyalan da rikicin Boko Haram ya shafa da kuma wasu tubabbun mayakan Boko Haram. Daga bisani Antonio Guterres ya shigo babban birnin tarayyar ƙasar, don muhimman abubuwa da suka kunshi ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, shugabannin addinai da ma jigajigai a bangaren tattalin arziki. Kazalika Guterres ya jagoranci bikin shimfiɗa furanni a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin na Abuja domin tunawa da mutane 23 da suka rasa ransu a harin bam da 'yan ta'adda suka kai kan ginin majalisar a watan Agustar shekarar 2011. A yayin jawabinsa a lokacin taron shimfiɗa furannin, Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta taɓa mantawa da ma'aikatanta da suka sadaukar da kansu wajen aiki wa ƙasar ba tare da miƙa godiya ga gwamnatin Najeriya da ta sake aikin gina ofishin majalisar don ma'aikatanta su su koma bakin aiki. Those staff members who lost their lives were unsung heroes who proudly served Nigerians through our organization's work. We will never forget them. Today, the UN family stands in solidarity with the victims' families as well as the women and men who work at UN House every day to serve and support the people of Nigeria. A cikin waɗanda suka gana da Guterres dai akwai ministan ayyukan mata Pauline Taran wacce ta yi jawabi kan abin da ya kawo su. Abin da ya kama shi ne mu zo mu kawo kukan mata matan Najeriya a gaban shugaban majalisar ɗinkin duniya da ya zo Najeriya. Ke kin san cewa matan Najeriya suna wahala a fannin fyaɗe ne za a yi ma yara fyaɗe ba za a yi wani abu a kai ba. Yau da safe nan na yi ihu domin kes na Ochenya wanda uba shi lecturer din da yaron shi duka suka yi tarrafin yarinya na har ta mutu amma wai kotu ta sake shi yaron kuma ya ɓata a ta yaya wannan rashin gaskiya da rashin adalci da ake yi wa mata ya yawa mata ana kashe su dare da rana an bar yara marayu mata suna nan a duk inda akwai tashi hankali mata ne da yara ke wahala in kin je borno yanzu a idp camp a nan abuja idp camps mata ne da yara to mun ka kuka wa shi secretary general na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka da kudaden da za a kara ba wa mata empowerment a tallafa wa mata domin su samu cin gaba da shanin kasuwancinsu da sauransu domin idan mace ta samu karuwa ta samu goyon baya iyali ne za ta amfana a wani bangare kuma shugabar matan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya dr beta ta bayyana cewa kamata ya yi aiki tukuru wajen kawo ƙarshen matsalolin da mata ke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum a ƙasar tare da bayyana jin daɗi a game da ganawa da suka yi da Guterres. Basically the girl child has to go through a whole lot to achieve her dreams and these are the hurdles which we must be very intentional about overcoming from policy level to legislative level. We're happy that the UN Secretary General has had a meeting with us and he is going to be sending out this message to the leadership of the country. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar D ya fara ziyararsa na ƙasashen Afirka uku ne a ranar Lahadi a ƙasar Senegal a wani mataki na gadon haɗin kan watan Ramadan. Lima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. wannan mako za mu sake komawa kasar Kamaru domin dorawa daga inda muka tsaya a hirar da ta haɗa wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u da Malam Kabiru Gurgu wani dan Najeriya mazaunin gaudare a kasar Kamaru. Matsalolin da ke jefa na kasarsu cikin sana'ar bara a wani lokacin da ake faman faɗakar da al'umma illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a ne abubuwan da shirin na yau zai mai da hankali a kansu. yayin da a ɗaya ɓangare maganar ilimin masu bukata ta musamman da tsarin basu damar koyon sana'o'in dogaro da kai ke haddasa ciza yatsa a ƙasar ta kamaru ga da yadda hirarsu ta kaya an kabiru a kwanakin baya akwai wani eh, makaho da na gani a ƙasar yawunde ya ƙoshi da karatu hamma ya zamanto malami ne ma na ga na jami'a saboda baka ga shi da kusance bai damu da wannan tawayan da ta riske shi ba ya yi wato ta maza ya mallaki ilimi har ya zamanto ina dogaro da kansa ba mu ce baiwa ne daga cikin baiwan ubangiji ko a cikin masu hannun ma ai Allah fifita wani akan wani Za ka ga wannan shi siriri ne yana da gida da mota wannan mai kiba shi bai da gida bai da mota wannan kuma me zaka ce a kai wannan baiwa ne daga cikin baiwan ubangiji baiwa ne daga cikin baiwan ubangiji a cikin masu lafiyan dai zaka ga wanda ya fi karfi shi ramin mai gajere ya fi shi kuɗi shi wannan baiwa Allah ya bashi kuma ya hanyar abincin shi kowa da da baiwa da Allah ya masa Allah na fifita ko a cikin musakai Allah ya fifita wasu akan wasu to malam baka ga a cikin musakan ma akwai masu keke har da mai inji ba mu muna tafiya da kafa to haka ne baiwa ne haka yake malam na gama makwabcin kashi ina zaune a kan kekensa ko kuma na gan ku bisa kan tabarmai kuna zaune a shi lokacin ina dare a akan kekensa kenan wato a cikin kuma eh, akwai masu hannu da shuni kenan na ce ma ko a cikin wa ko a karnuka Allah na fifita wasu akan wasu to shi wancan makwabcinmu da kake kallo ba don kafan shi ya shanye ba ba za ka ce ma bara yake ba kalle shi ba kalli kayan jikin shi kalli yanayin shi shi masu bashi sadaka ma wani da mota suke tsayuwa su bashi to haka ne baiwa ne kowa da baiwan da Allah ke masa ko a waye Allah na ko a rafi Allah na fifita wani rafi akan wani a cikin musakan ma akwai musakin da Allah fifita shi fi mai hannu ma na san musaki a gida da yake da gidajen sama ma wannan rabo ne daga cikin rabon da Allah yake ɗiba ma in kai musaki ne zaka ci in kai ba musaki ba ne zaka ci abin da Allah ya ɗibo ma shi ka ci shi wannan shine a wajen zaman kunnan so da yawa na ga yaran mata masu tallace-tallacen nan eh, in sun muradin wato a yi musu canji kai tsaye suke zuwa gunku. Tumu wannan ba shi bane aikin mu, mu ba cauɗe nake ba mu ba, kai yanzu za ka nemi ruwa ba rafi za ka ba ko rijiya, mu ai wannan ake bamu shi sa za a zo gunmu nema. To ka gana bamu jaka jaka ne ba ishirin goma ishirin goma kaɗan ɗan kaɗan kaɗan ai ba yayin kaɗan malam. to malam na ce malam Muhammadu Kabiru eh, wani irin kira za ka yi ma masu sauraro. Kiran da zan yi wa masu sauraro dai da 'yan uwana mabarata bara ba abin kirki ba Kamar da kace dai gara mutum ya tagaza ya nemi sana'a hannu da je yi. Bara ba abin kirki ba ne. To ya gagara ne ake baran amma kada mutum ya dogara da bara bara ba abu ba ne. Bara kan ba abu ba ne. To kuma masu bamu kuma Allah ya basu. suma mun gode. Allah ya ba su ai hade hakuri da mu amma kada ka dauki bara sana'a ba abu bane kai a naka duban wani irin alal misali sana'a eh, masakai wannan ya kamata su yi amfani da shi zamanto musu a to kaman abin dogaro wajen samun kayan moruwa kayan more rayuwa larura iri-iri ne akwai wani laruran da ba za ka iya yin sana'an ba ma an ce musaki an gama ai musaki wani tawaya ne na wani gaban mutum to ana samun ɗaiɗai ko a ce kafa ya shanye hannu na nan su yi aikin hannu to ga kaman mata na hannu ɗaya ne ya shanye Sa'an Kabiru na gode. Eh, na gode. To masu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa ba kasawa ba Malam Kabiru Gurgu ɗan asalin mincika haifafan Kano da ke cirani a ƙasar Kamaru da wakilin muryar Amurka a gaudare Muhammadu Rabi'u. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Malam Sula Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridun Ghana. gwamnatin ndc a shekara ta 2025 za ta kwari mummunan harajin nan da ake ciwa ilimin john muhammad ne ya faɗi haka kuma babban jaridar ƙasar ghana the daily graphic ta ruwaito Jarida ta ce tsohon shugaban kasa john dramani mahama ya faɗa cewa gwamnatin ndc a shekara ta 2025 za ta kwari dokan nan transfer ta electronic wadda ya siffanta da mummunar haraji kuma nauyi ga al'umma da yake gabatar da lakcan jama'a na nakara ranar litinin da dare akan ta ke ghana a makura daga kimfiski hotel na nakara tsohon shugaban kasa john mahama ya ce harajin rasa na yi na gwamnati da ta ɗibiyawa ganiyar a ta na fidda ƙasar a harin ha'ula'i da take ciki ya ƙara tsunduma ƙasar cikin wani irin hali kuma ba zai yi nasara ba saboda ko kasafin kuɗin gwamnati kansa ya nuna cewar harajin na ilevi ba zai yi wani tasiri ba. Ita kuwa jaridar The Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. A yayin bikin cika shekaru talatin da komawa eh, tsarin jefa ƙuri'a demokuraɗiyya ta yi mana. Shugaban ƙasa ne ya ƙarfafa haka sa'ana ya kira ga ɗiyan Ghana su sabunta aminci da kundin tsarin mulki. Kuma jaridar Ghanaian Times kamar yadda na ce ta ruwaito wannan. shugaba na nadu dan kwaku fadu ya yi alkawari zai matsayin gyara ga tsarin mulkin shekara ta 1992 yadda al'umman ghana za su iya zaben mambobin zantarwa na gundumomi kai tsaye ta yin zaɓe ita kuma jaridar da chronicle ta rawaito cewar juyin mulki a ghana dai ya mutu kuma ya tafi har abada jaridar ta ce shugaban kasa na nadu dan kwakufa addu ya gargadi diyan ghana da kadda su yadda su ba da kai ga masu sha'awar yin juyin mulki waɗanda ke neman sauƙaƙan hanya zuwa ga ainihin mulki kamar da da shugaban ya ci ne irin waɗannan mutane suna gudanar da harkokinsu ne ba tare da girmama da sanin darajar mutane ba maimakon haka ya ce yana kira ne ga ɗiyan gane su sabunta amincewarsu ga demokuraɗiyya sa'an nan su sa a hankalinsu a duk lokaci jawabin nan da ke nuna cewar tsadan 'yanci na dogara ne ga yadda ake dagewa cikin gida an kama wakilan eh, jam'iyyar npp guda hudu saboda suna kasa London a zaben okankwe South. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan jaridar ta ce wasu wakilai na jam'iyyar New Patriotic Party guda hudu an kame su saboda suna hana ruwa gudu game da zaben jam'iyyar na mazaɓar da ake yi a okankwe South. Jam'iyyar da ke mulki yau ta soma zaɓe na sabbin 'yan zartarwar da za su cike gurabe a matsayin mazaɓu. A mazaɓar Okankwi South wasu wakilai da ke barazana ga tsarin suna masu ikirarin cewar za su hana tsarin tafiya an kame su game da abidda. Su waɗannan mutane suka ce ni an share sunayen mutane sama da ɗari hudu da talatin. Saboda haka suka haƙiƙanci kan cewar waɗanda lamarin ya shafa tilas ne a bari su kada zaɓen su radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan abbas da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. 'yan ta'adda sun kashe akalla mutane bakwai a wani hari da suka kai a arewa maso gabashin jihar Barna a Najeriya. Kamar yadda wasu shaidu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Laraba. 'Yan tawayen sun kai hari ƙauyen Kautukari da ke yankin Chibok a Borno a yammacin ranar Talata, kamar yadda mazauna garin suka bayyana. harin da ya faru ne a daidai lokacin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ke ziyara a jihar domin ganawa da waɗanda suka tsira daga rikicin ta'addanci. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana wasu matakan ladabtarwa kan rasha a jiya Laraba, inda ta sanar da shirin katse sayan ɗanyen mai na rasha a cikin watanni shida da kuma kawo ƙarshen shigo da kayayyakin makamashi da aka tace a ƙarshen shekarar 2022. dole ne mambobin eu su amince da kunshin baki daya kafin ya fara aiki akalla sojojin burundi talatin ne aka kashe tare da jikkata wasu ashirin a harin da mayakan alshabab suka kai a ranar talata a sansanin kungiyar tarayyar afirka da ke kudancin samaliya a cewa wani jami'in burundi jami'in wanda ya buƙaci a sake sunan saboda ba shi da damar yin magana da manema labarai ya shaida murya amurka cewa sojoji goma ne suka mutu nan take sauran sojojin kuma sun mutu daga bisani ya tabbatar da cewa har yanzu ba a ga sauran sojoji ba ƙungiyar shabab ta ce ta kashe sojoji 173 a harin da ta kai sansanin au da ke ƙauyen elbaraf mai tazara kilomita 150 daga arewacin magadishu thomas sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Ya za madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya na gabatarwa sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya. Assalamu alaikum.